bayan da masu bi suka cika da Ruhu mai tsarki, Bitrus da Yahaya sun tafi haikali domin su yi addu'a, suka samu gurgu a ƙofar haikalin, wanda aka haife shi gurgu. Da ganin Bitrus da Yahaya sai ya roƙe su kuɗi. Bitrus ya ce, Ka dube mu nan, gurgun ya tsammaci zai samu wani abu hannun Bitrus da Yahaya, ya dube su. Bitrus ya ce, Kuɗi ba mu da shi, abin da muke da shi shi za mu baka. a cikin sunan Yesu ka tashi, nan take ya tashi, ya kama tsalle yana murna suka cika cikin haikalin tare, da sauran jama'a suka gan shi, sai suka cika da mamaki, da suka gan shi suka yi mamaki suka ce, wannan ba gurgun nan da ke bara ƙofar haikali ba? Bitrus ya ce, Me yasa kuke mamaki, ai wannan da ya warke, ba da ikon kama muka warkar da shi ba, amma ya warke sakamakon ban bangaskes a cikin sunan Yesu. wanda ku da shugabanninku kuka ƙi shi kuka gicciye shi a rana ta uku Allah ya tashe shi da rai. Wannan duka ya faru domin a cika annabci Yesu zai sha tsanani. Bitrus ya ci gaba da koyar da su, ya ce, Ku tuba daga zunubanku, shugabannin addini sun ji haushi domin kora Bitrus da Yahaya. Daga nan manyan malamai suka turo, aka kama Bitrus da Yahaya, aka kai su kurkuku. da jin wa'azin Bitrus da Yahaya, yawan masu bi ya ƙaru zuwa kusan mutum dubu biyar.